amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya gaya masa ga abin da ya faru sai ba manzon Allah farkon abin da ya tambaye shi ne kaifa tajiduna saka a lokacin da suka masanta ma masanta ma ka faɗi wannan kalma yaya kake jin zuciyarka sai yake mutma'innatun bi mutma'innun bil imani yace ina sai da imani sai yake masa gobe ma in sun saka ka faɗa ba za a yi sa ka zama kafiri ba tunda Allah madaukakin sarki ya dauke hukuncin kafirci akan wanda aka tilasta shi me zai hana a cewa wanda aka tilasta shi karya azumin sa bai karye ba to sai matsala ta gaba wa'annan sune sharuɗai guda uku mutum ya zamo yana sane in jahilci ne sawa'an jahilan bil hukumi aw jahilan bil hal jahilci jahilin hukunci shine bai san wannan hukunci yana kafin yana kai azumi ba Sa'annan kuma an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah tajawaza an ummati al khata wan nisyana wa mastukrihu alaihi Allah ya yafe wa al'umma ta kuskure ko mantuwa ko abin da aka tilasta su suka yi ala ma'ana abin da aka tilasta mutum ya yi ala tilas Allah ya yafe masa ba zai kama shi da laifin wannan abin ba So, in mutum ya tilasta matarsa da rana ya sadu da ita menene hukunci mafi yawancin malamai suka ce matukan tilasta ta yayi azumin ta bai baki ba shi ke da laifinsa menene dalilin ku suka ce wancan da ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halaka ya halaka da ya halaka da kai sai ce ya sabi da iyalinsa da rana manzon Allah bai ce ma da kai da iyalinka duk kuna da kafara ko ko a'a shine aka tambaye shi wa'annan abubuwa guda uku matar ba a yi magana game da ita ba yasa inda gangan ta tana da laifi kamar yadda yake da laifi abin da ke kan shi ke kanta amma in tilasta ta yayi kan hukuncin cewa wanda aka tilasta shi ba shi da laifi ba ta da laifi azumin ta ma na nan abinda malamai suka ɗauka abinda yake ma wahala shine malamai suna jin cewa da wahala a ce mutum ya manta har yaje sadu da matarsa shi yasa suka ce matukan jima'i ne mutum yayi ko mantuwa ce ko mantuwa ya azumin sa ya faɗi waɗansu malamai kenan amma mafi yawancin malamai sun tafi kan matukan ya tabbata cewa mantuwa ne ba ganganci bane ba abin da ya same haka shari'ar musulunci yake akwai abin da zaka samu nafsi ka bata mutum ibadarsa ko ka umurce da abin da kake so ka umurce akwai abin da ba ka da nafsi sai dai ko siyasi zaka yi ko zafi ne na addini zai ga kana ganin cewa yaya za a ce mutum ya manta har ya ci abinci cikin azumi ko yaya za a ce mutum ya manta har ya sadu da iyalinsa to waɗannan abubuwa su ne suke kawo malamai manyan wasu manyan malaman su ce ba zai taba yiwa ba duk wanda ya aka nan sai a zantar mai da hukuncin cewa sa ya ɓace kuma kaza kaza na kansa ولا يفطر الصائم بالكحل wadda to wa'ansu matsaloli kuma da suke faruwa ina hukuncin mutum yana azumi ya sa kwalli aka ce azumin sana nan sa kwalli baya karya azumi ko da kai kaki ka fitar da shi daga makoshin ka ne dan ba shi cikin ci ko sha ko ko baya daukan ma'anar ci da sha shi yasa ba za a ce azumin ka ya kare ba a wannan lokaci ko da magani ne ka sa a idanunka amma waɗansu malamai suka ce in ka sa magani a idanunka har ya sauka ka ji ɗanɗanonsa a makoshinka suka ce azumi ya ɓaci waɗansu suka ce tunda ba shi ba ne ba sha ba baya ɗaukan ma'anin ci da sha ba za a ce ya ɓata azumi ba to ina ma'anan ɗanɗanon da aka ji a cikin makoki suka ce ɗanɗanon da za ka ji a cikin makoki ba shi da ma'ana ba shi da tasiri a cikin karya azumi sai in ya zamo cikin abinci ne ko sha to ina hukuncin mace tana azumi ya kama ba ta son bakin azumi ya kama ta ya halatta ta sha magani da zai sa jininta ya rike ya tsaya kada ta yi haira a cikin azumi har sai an gama malamai suka ce ya halatta mata matukan ba cuta zai kawo ba haka kuma mutum in ya ci abinci dan ya dandana abinci da harshensa ya tofar ya ya kurkure bakinsa azumin sa na nan waɗannan duk ba su cikin abubuwan da ke karya azumi kuma ya halatta ma mutum cin asawaki baya cikin abin da ke karya azumi waɗanda suka ce an karhanta yin cin asawaki cikin azumi ba suna nuna cewa ya haramta ne. a'a cewa suka yi tunda Allah madaukakin sarki ya ce hadisi ya zo manzon Allah ya ce la qalufu fa misaili atyabu inda Allah min rihil mis ma'ana Allah madaukakin sarki yana son bakin da ke doyin da ke fitowa bakin mai azumi din wanda ke fitowa daga uwar hajji din Allah yana so shi yasa suka ce da Allah yana so dan me za ka yi aswaki ka goge shi shi da suka ce an karhanta yin aswaki da rana sai da yamma amma babu wanda manzon Allah yana yin aswaki da rana yana yin aswaki da safe yana yin aswaki da yamma ya halatta mutum ya yi aswaki busasshen aswaki ya goge bakinsa ya goge harshensa ya tsarkake bakinsa baya karya azumi haka kuma ya halatta mutum in ya ji tsananin zafi ya je ya shiga cikin ruwa ko ya yi wanka ko ya wanke jikinsa haka kuma in yana wanka din ruwa ya shiga masa ba da gangan ba ba da gangan ba ruwa ya zarce masa baya karya azumi dan ba da gangan yayi ba amma in ganganci aka yi azumi ya faɗi azumi ya karye sai ya yi kada sai ya yi ranko ya ranka wannan azumi akan waɗanda suke cewa in ganganci ne sai ya yayi kafara to za su wajabta masa kafara Yan abin da mutum zai in azumi ya zauna karkashin fanka ne ko karkashin eh, abin nan na'urar sanya ya daki ne ko ya shiga ana san maliku yana da abin da yake birni na dutse yake ruwa na ciki in aka ji zafin rana sai a shiga cikin mutum ya shiga ciki ya yi wanka dan ya sanyi ya halatta haka kuma in mutum kura ce ta taso ta shiga maka hanci ko kana magana ta shiga maka baki ta wuce ba ba abin da zai bata maka azumi dan ba ganganci kai ba ko ka manta gaba ɗaya zaka sai nono ko zuma ka manta kana azumi ka sa baki ka sa ka sa hannu shi ka ɗanɗana sai da ka ja ka annan ka kana azumi shikenan sai ka tofar da abin da ya saura ba ganganci kai ba wa'annan duk ba ta bata azumi duk abin da za ka yi ke sa ka ji sassauci na tsananin zafi malamai suka ce za ka iya yi wanka ne zuba ruwa ne shawa za ka bude daga sama famfon sama za ka zuba kana zuba a jikin ka dan ka ji sanyi ba shi cikin ba zafin addini abin da ake so shine ka yi aikin ibada kana jin daɗin aikin kana so amma tilas tsora ma kai nauyi zai sa ka yi abin da za ka zo kana haramtawa mutane abu Za'an nan sai ka zo ka sami kanka a ciki kuma ba ka da yadda za ka yi nan kuma ba za ka yi haramta wa kanka ba to wanda daga nan za a samu wasanni ya shigo cikin addini sai za aka ce a dauki abu da sai a dauki abu da sauki kar a dauki al'amura da zafi duk nan ka dauki al'amari da zafi sai ya kone ka duk inda ka kai da zafin san addini ba za ka taba ba za ka taba kama kafan ko takalmin ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam yau haka ya rayu da sahabbansa duk abin da zai sananta masu ga hadi ibn Hatim ne kowa ya san ya ci abinci amma manzo Allah bai ce bai ce masa sai ka biya sai yaran ka wannan kwanaki ba ga wannan da yake sadu da matarsa matsala kamata yayi da zuwa yace ya Rasulullahi na halaka me ya da kai yace ya ga yace ya sadu da iyalinsa farko kamata a yi masa fada farko kamata a zazzage ba kai kamata a yi masa duk abin da za a iya yi da me zai kai ka sadu da matanka da rana ba ka da hankali ne ne da ne da ne. to amma al'amari ya riga ya faru to kada ka taimaka wa a kan dan uwanka abinda ake so ka taimaka ma dan uwanka a kan akan tun da al'amari ya riga ya faru sai sai a nemi yaya za a magance wannan al'amari da ya faru sai a waiwa a waida a kalli shari'ar musulunci wani hukunci ya a kan wannan abin hukuncin da shari'ar musulunci ya shi ne za a tabbatar a kan wanda din yayi wani abu zage-zage ba inda shari'ar musulunci ta zage ce a zage mutum ko ta ce a doki mutum ko ta ce a yi fada a yi ma mutum fada sai dai in za a sai mai da haji a wannan kuma ta ce wala ta'khudhukum bihi ma rahmatu fi dinillah a inda shari'a take tsanantawa kenan in mutum ya yi kaza a yi masa kaza in mutum ya yi sata a yanke hannunsa in ya kashe a kashe shi in yi zina ya taba yin aure a jebe shi har ya mutu amma duk da shi da wata ta zo ta ce wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama, ta ce ce dan yaro ce ta ga abin da ta je ta fara sai da ga har ta dauko suke da su tana son manzan Allah ya ce ya rasulullahi fa irni ya manzo Allah tsarkake ni azabar duniya tana da sauki kan azabar lafiya manzo Allah ya bude musu kofa ne duk abin da ya faru ka zo zaka samu maganin ki wurin ma'aiki haka wani zai ce ya rasulullahi nayi kaza nayi kaza sai ce la'allaka kabbalta ko dai sumbanta kai sai ce a'a nayi kaza yake ko dai runguma kai yace a'a nayi kaza yayi kaza duk sa'an da yazo manzo Allah sai kauce manzo Allah na gwada miki dabaru da zai yi kauce har ya da ya tabbatarwa kansa cewa yayi abin da yayi kaza da kaza yayi kaza yayi kaza ya tabbatarwa kansa manzo Allah ce ku yanzu ce man abdalana safihatahu aqamna alayhi al-hajja manzo Allah ce man ataminkum min hadhihi al-qadurat falyastatir fa innahu man abdalana safihatahu aqamna alayhi al-hajja duk wanda ke kan ya rude daidai fara cikin sabon Allah manzo Allah ce fa sake kai ka boye ma kanka ka maza maza ka tuba ga Allah in kai ka bayyana kanka shi da sai ma da haji to wannan da yazo manzo Allah ce la Allah ka kabbalta yake wallahi ba ba ba ba ba ya sai ce wanzu Allah ba ba tubanta ya ba ba runguma ya ba ya aikata abin ne sai ce aje aje a sai dan ma da haji to ko haji aka je za a kai ma mutum sai ya ce a'a ya yi abin da ya faɗa din aka ce sai a wannan da ta zo ta ce ya rasulullahi ta sai ya manzo Allah sarkace ni na fada na afka kaza na afka kaza sai aka ce to ki je tunda kina da kike ki je har sai kin haihu da yake abin abin da Allah yake so la allakum tattakuna li tattaku dan ku tsoron Allah da kanka ka ji cewa ga abin da ya kamata ga abin da ya faru sai ta je ta haihu ta zo ta ce ya rasulullahi ga kina haihu aka ce je ki shayar da ki kusa da ta tafiya ta je ta shayar da shi ta zo ta ce ya rasulullahi ga shi nan na ayyana cin abinci ya za a yi to aka je ta waye zai ziyarci wannan sai ga wani ya dauka yake shi zai dauka ta sa nan sai a ji a gefe waɗannan ka'idoji na shari'ar musulunci ba so a da Allah yana so ya tona wa bayan shi kenan shikenan duk sa'an da aka je aka sa zama ma'azi sai Allah ya mai da dare rana duk inda ka je ka shiga cikin duhu da rana ta bullo ya za ka yi inda ka je kala da kana yin komai Allah madaukakin sarki so yake a rufu da Allah yana so a tona na bayi asiri shi ke nan babu wani asiri da zai koyi dan wannan da ya je fada cikin wannan abin baka sani ba gobe zai zo ya tuba ya fi kowa san ya fi kowa ya zama cikin manya manyan waliyan Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ne suke da kai ne kafin zuwa musulunci akwai wanda ya shekara arba'in ban da shari'a ba abin da ya iya akwai wanda ya shekara talatin ban da kisan kai ba abin da ya iya to amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'ar musulunci suka zo suka fi kuma kowa wurin Allah baitin ma'aiki har ana da kaza sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa saboda darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana wani ya shakiya aka sai aka ji aka aka yi masa bulala sai na na aisha ce wannan ya kai kaza kaza sai manzo Allah ce la tu'inu shaytana fa innahu yuhibbu Allah ki gare ki kada ki masa surutu da yawa kada ki taimaka wa shaytan akan shi shi yana tsoron Allah yana son Allah madaukakin dan imani yakan hadu da sabon Allah khawarijawa ne suka ce ba yadda za a yi imani da sabon Allah su hadu kana yin karya ka kafirce wurin su kana saba wa Allah ka kafirce amma ahlus sunna wa jama'a suka tafi cewa da imani yakan hadu da sabon Allah ma'ana mutum mu'mini ke dan yakan rinjaye ke fada cikin wani abin don wani lokaci sai mutum ya sabi Allah wannan sabon ya zamo masa sababi ya zamo cikin manya-manyan waliyan Allah ya je ya fada cikin abin da bai kamata ba imani ya kone ya ji zafi ya ji ba daɗi ya tuba ya koma ga Allah sa'annan daga wannan tuba ya dau alwaji tsakanin shi da Allah wannan aiki har abada ma maimakon ya koma cikin Allah ya halakar da shi daga wannan tuba ya zama duk wani aikin alkhairi sai yayi daga wannan tuba ya zama duk wani aiki na sabon Allah ya kauce masa a ina zai kai karshe zai zama cikin manya-manyan waliyan Allah saboda wannan abin da ya fada matukan mutum yana da imani ba a yanke kauna ba a yanke ba a fitar da zato na alheri game da shi in ba haka ba yaya za a ce mumini musulmai akwai muminai waɗanda za su shiga wuce kuma sa'an nan su fita kafiri dai in ya shiga wuta shi kenan ya shiga wuta har abada ba zai taba fita ba shi yasa duk sa'an da kake mutum kafiri ka tabbatar da cewa wannan kalma da ka faɗa tana da girma ta yi nauyi ta yi yawa kana ce mutum aiwa ne kafiri ne shi ke nan ka ce shi da matarsa sun rabu ka ce babu gado tsakaninsa da iyayensa ka ce in ya shiga wuta ba zai taba fita ba har abada amma wannan kalma kai a cikin harkar ta kamar shan ruwa ne ba ta da wahala amma kaga abin da za ta haifar ke dan mutum na yin yana kafircewa mm, mm, matarsa ta ko ya ki ko ya so ba haka bane akwai gado akwai gado tsakanin kafiri da musulmi babu gado tsakanin shi da iyayensa ba za su gaje shi ba zai gaje su ba kafiri kuma in ya da kuma ba zai taba fita ba har abada wannan kalma da kake jin ba ta da wahala abinda za ta haifar ki ke sa manzo Allah ce man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma duk wanda yake ba dan wansa musulmi ne kafiri manzo Allah ya ce wannan kalmar da wahala ta je banza in ma wancan ya zama kafirin ne ya kafirce ko ko bai kafirce bane kai ka kafir yasa in mutum zai faɗi kalma sai ya auna ta ya bincike ta ya waiga ya gani ya yi tunanin sa'annan nan ya tabbatar to ina amfanin ba ka ce mutum in kafiri ne ina amfanin ka ce mai kafiri kafiri kafiri in kuma ba kafiri bane menene amfanin ka ce masa kafiri da ake nema gare mu mu shigar da kafirai musulunci ko mu fitar da musulmai mu shigar da su kafirci abin da ake nema gare mu waɗanda ba su cikin musulunci kafirar mu san yadda za mu yi mu shigo da su ko abin da yake wajibi mu ne mu fitar da waɗanda ke ciki in mutum ya zama kafiri baka ce miki kafiri ba shi sai Allah ya dama ka nan da sai ka tunana ta kafiri ne kafiri ne kafiri ne ne amfani da wannan in baka ce baka nana ta kafiri kafiri kafiri ne sai Allah ya maka na Ali aka tambaye shi me kake cewa cikin dawa ga sunan sun kawo matsala mai nauyi mai wuya ahun kufar ita hum min al-kufri farru kafirai ne da ke aiki gudun kafircin suke yi yasa ba kowace kalma ta kafirci mutum zai yi a ce miki kafiri ba sai an samu sharuɗan da ke tabbatar da cewa lallai wane ya kafirci sayu bai sani ba ne, tilasta shi aka yi ko mantuwa ya yi wannan ba zai taba zamowa wannan hukunci ya zamo ba akwai matsala da ta faru ma ibn taymiya a zamaninsa yana tare da mutane ne masu wahalar sha'ani matsala ta yi tsamari tsakanin tsakanin shi da su wannan ya fada wannan ya fada wannan ya ce wannan ya ce amma da yake ba abin da yake gaban su sai Allah madaukakin sarki sai daukakar addinin musulunci yace ku wa'annan mutane wa'annan kalmomi da kuke yi ni na san kafirci ne in ne na fade su na kafirci dan na san kafirci ne amma ku ba zan iya kafirtar da ku ba dan watakila akwai wata shubha game da ina zaka taba samun insafi kamar wannan jayayya suke da shi Waɗansu sun sa an daure shi wa'ansu sa ba a jirgin ko kuwa mutu amma ce ni na san cewa kaza kafirci ne saboda haka ni ina yi na kafirci dan na san kafirci ne na yi amma ku ba ni da halin da za ka kafirta ku saboda watakila akwai wata shubha ko wani ta'wili ko wata matsalar da ta shige muku duhu sai an kauda waɗannan baki daya waye zai yi maka wannan hali da suka kasance kenan da jama'a da Allah yana so ka zamo cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sa ka bayyana a wannan lokacin da Allah yana son ka zamo cikin waɗanda suka yi jihadi da sai shehu dan bodiyo da ya sa ka bayyana ka bayyana wannan lokacin amma Allah madaukakin sarki ya san ka wane ne kai mai yiwuwa da lokacin ne sanani sai ka yi ridda yasa ba gata Allah ya mara da yasa ka zo ba ka zo wannan lokaci ba al'ummar da ka samu kanka a cikinta ita ce al'umma mafi muhimmanci a wurinka mutanen da kake raye da su su ne suke da muhimmanci a wurinka su ne za ka yi musu assalamu alaikum kai musu sallama Allah ya baka lada su ne za ka yi musu abin da bai kamata ba Allah ya baka laifi ba su da muhimmanci rayuwarsu da rayuwarka da su amma sai ka ringa jin cewa ina ma da zaman rayuwa ta lalace duniya ya kaza kaza al'amari yayi kaza al'amari yayi kaza manzo Allah yake alkhairu fi wa fi ummati ila yawmil qiyamah alkhairi na ciki na tare da al'umma ta kuma har da kiyama don yake wala tazalu qa'ifatun min ummati ala alhaq mansura la yadurruhum man khalafahum ila yawmil qiyamah yaka ce manzon Allah yake har abada alkhairi na tare da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka al'umma ta har annabi kasa duk inda lalaci ya kai duniya ta gama lalacewa duk yadda za a yi za a samu waɗanda za su kafa hujjar Allah a ban kasa duk kowa ya lalace za a samu mutum ko ɗaya ne ko biyu ne ko goma ne ko ɗari ne ko mai ne ko dubu ne ina suke Najeriya suke a Ghana suke a Arabiya suke a Masar suke a London suke duk yadda aka yi Allah madaukakin sarki zai zai tabbatar da waɗanda za su zo su kafa hujja a kan al'umma su bayyana wa mutane addinin musulunci har abada kasa ba za ta taba rabuwa da waɗannan ba amma mafi yawancin mutane sun sun lalace wannan cin da aka kafa duniya haka kake yi walakin na aksaran nasi la ya'lamuna walakin na aksaran nasi yajhaluna wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah Tun zamanin farko ne ake wannan abin, dama mun ba ku labari cewa wata ta taba samun kanta a cikin halin rayuwa da watakila da kai Allah ya jarrabe ka da wannan sai kai ridda hasiya matan fir'auna din lalaci ai akwai wanda yake na fir'auna din lalaci duk ma karya duk barna akwai wanda yake na fir'auna amma sai da Allah madaukakin sarki ya sa akwai mu'mina a cikin fadar fir'auna kuma ya rasa da zai da ita shine har Allah ya kawo labari da yace wa daraballahu masalan lil ladina ka gani ko ba mace ce amma menene ya kai ta wannan matsayi imani imani Allah madaukakin sarki ba abin da ba ruwan shi kai fari ne ko baki ne dogo ne gajere ne mai kudi ne basara ke ne a'a abin da Allah ke kallo imani sai za ke innahum fityatun amanu bi rabbihim wa fitna huda matasa ne ba dan sun zama matasa Allah ya ba su wannan daraja ba a'a amanu bi rabbihim fir'auna yana kazawa yana barna yana komai da komai duk lalatar ka da kake yi Allah ne yake kyale ka kawai da Allah ya tashi ka ka baka da dabara fir'auna yana kazawa yana komai da komai Matar matarsa mu'mina Asiya imratu fir'auna matar fir'auna duk fadar fir'auna baki ɗaya ta kadai ce mu'mina in kai ne ya za yi da kankaran nan yasa duk halin da kanka samu kanka ka gode ma Allah jin jewa da kake ina ma da ina zamanin su dan hudu da kila da kana tare da su wahalan da ke cikin wannan lokacin imanin ka yayi kadan ya dauka sai yi ridda in aka je za a yi talaki tsakanin fir'auna da annabi musa in an dawo sai ta rabe ta tambaya waye nasara yau in aka ce fir'auna sai ta ji ba daɗi a cikin ranta gobe aka ce annabi musa ne sai ta yi murna a cikin ranta haka imani yake da ake so kenan don halin da ka samu kanka kada ka manta da Allah madaukakin sarki Allah yana kallon ka shi ya jarrabe ka da wannan hali shi ya kawo ka wannan zamani shi ya sa ka zama cikin wa'annan jama'a to yanzu in ba dan wannan hali da ka samu kanka ba mata nawa suka tsure Allah Allah bai kawo su cikin alkur'ani ba kuma hadisi da yadda ya zo aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haji ba ta Fir'aun tana cikin darajar da Allah zai bata tana cikin mace kuma annabi cikin aljanna wannan bai kare mata awaye fiye da duk wahalar da ta sha ba duk fadar Fir'aun ita kada ke mu'mina yana kazawa yana farna yana komai kuma mace yaya za ta kaddara wannan hali da take har aka wayi gari wata rana yar Fir'aun ta zo tana yi mata kitso sai abin da ake kiso matsayin ya faɗi sai ta ce bismillah sai ta ɗauko sai yar fir'auna ta ji wata matsala da ba ta ji ba ta ce wani allah ne da ke ba ubana ba ta ce i allah da ya halitta ya halitta ubangi duk abin da zai faru ya faru in ma toka zan zamo yau sai na zama toka ba iya karshe ta kenan ba shi kenan sai aka nade ciki aka tashi sai ka je fadar fir'auna kunnen ka nawa ka sa ka ji a ce ma ta saka ba kai take bautawa ba ba kai take ji ba wani ubangiji ne da ita daban ga abin da ya faru yau asirin ta ya turu. a je a taho da ita aka je aka taho da ita me kika ce aka ce kamar yadda ka ji aka faru in ma tsere za a yi da ni yau sai dai a yi imani ya kai kololuwa ke amma kana zaune da imani ka da dan talauci ya ga mutum shi ne sai da imani yau ne za ka ce kai ina kana cikin zamanin mahaifi sallallahu alaihi wasallam ko ko da kana cikin zamanin su Allah ya ce eh, Usman da Godiyo ba za ka gode ma Allah zamanin da kai yanzu a cikin matan Fir'auna menene ya kai ta wannan mataki wahalar da ta sha kada ka ce dan me Allah yake ba bayan sa wahala bayan Allah mai to me wata hikima ke cikin Allah ya jarrabe su da wani abu a yau ko kai ba ka yin haka in ɗanka na baya da lafiya don sannan kake masa zai kawo masa sukari kwano ɗaya ya sha ɗanka baya da lafiya don matukan kana so sai ka rika masa sukari kwano ɗaya ya sha eh, ba ake sukari kake ka ɗauko maɗa magani mai ɗaki ka bashi ba me yasa ba ka bashi sukari ya sha wannan lokacin kai bai wanka da sukari don kana son a lokacin sukari ba ya masa amfani ba ya shi ka bashi kana shi kana gani za ka allura a soka masa ba ka son sa ya fitar da jini yana kowa yana ihu a lokacin sukari ba ya masa amfani sai matashi sai ɗauri a lokacin lallaci ba ya masa amfani sai ai masa alura ya ci zafi to duk wahalar da za ka sha karshe sai zama alkhairi ne wata kima ke cikin wannan wahalar ko kai duniya kana ganin wannan rayuwa tana tafiya sai ba kada kace wata hikima ce cikin to me yasa Allah yake yake jarraban bayin da ake rai da menene da menene kada ka tambayi wannan la yasalu amma yaf'al wa hum yasalun Allah ba a tambayan dan me yake kaza abinda ake tambaya da me Allah ya umurni ba wanda ya sai dan me Allah ya kaza dan la yasalu amma yaf'al mutum zai tasarrufi cikin abin da ba mallaka sa bace kace dan amma abin da yake Allah yake mallaka ya tasarrufi a ciki waye yake danne kace yadda ka ji yarka ta fada abin da ya faru kenan aka ce wannan ba ta da magani sai yau kawai a gama da ita duk barazana da za a yi ayi dan sai da ya kai suka je suka kimfila suka kimfile ta kina gani babban dutse za a sako daga sama ya fado kai wannan babban dutsen ya fado kanta ne za ta yi mutuwa kadai sai ya dantake ta sai ta ba baki daya wannan ya yaki ya ce mutuwa za kowa na mutuwa ko ko tsoron da lafiya mutum ba zai mutu ba tana kallo su ba su suna auna abin da wani mizani ita tana aunawa da wani mizani daban suna ganin cewa yanzu dai barazana ta isa wannan matan ta sadu da ta sallama sai ta ce rabbi ibnili indaka baitan fi janna wa najini min fir'auna wa amali wa najini min al-qawmi adh-dhalimin sai Allah ya nuna mata ta a cikin aljanna sai tana murmushi sai ta suka da shi maucewa wannan sakar ya ce wannan a za a da ita kuma tana dariya tana murmushi su ba sa ganin abin da take gani a wannan lokacin duk sa'an da kaga wahala ta sa kana abin nan imanin ka yana bukatar gyara yana bukatar a imama shi yana bukatar ko a canza shi ko a tafasa shi imani iya kai kololuwa ba abin da zai tsaya gaban shi abin da ce kenan a lokacin ga wahala mace ce ba kwaya daya a cikin fadar fir'auna ita ce mu'mina tun wani abin da yake ba bai kamata ba tana gani amma sai ta asiri ko kadan ba a cikin imanin ta karshen wahalhalin duk baki daya ne Allah ya bata shine Allah yake wa daraballahu masalan lil ladina kaza kaza kaza imra'ati kaza id qalat rabbi ibni inni rabbi ibni innaka bayta fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin sannan ce wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutibi wa kanat min al-qanitin Allah madaukakin sarki ya saka mata da aljanna ma'ana tana cikin waɗanda za su shiga aljanna to dan Allah aka ce maka zaka shiga aljanna duk wahalar da zaka sha a cikin duniyar nan zaka zaka dauke shi wani abu ne duk wa a gwagwarmayar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi tare da sahabbansa matsayi daya matsayi daya a cikin lafiya za ta kare masa awaye duk baki daya duk da ya a duniya wata rana awaye gari ba abinci wata rana a yaki su huda masa kai su karya masa hakora ya ce yaya al'ummar da ta je kai ma annabi ta za ta tsira Allah ya ce laisa laka min al'amri sai wannan ba al'amari ka bane ci gaba da aiki kai laisa laka min al'amri sai ilma yi azaba ko ya muka azaba ko ya yafe maka haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wata rana ya waye gari ba abinci ya fita yana tafiya sai ga sayyidina Umar sai ga sayyidina Abubakar ne fito da kan yunwa sai ga sayyidina Umar ne fito da kan yunwa a lokacin duk duniya ba sama da wa'annan guda uku duk duniya wurin Allah ba wanda Allah yake so kamar wa'annan baki daya sai suka ce to babu yadda za mu yi sai mu doshi gidan abu ayyub al-ansari mutum ne cikin mutanen madina mai girma baki sai suka kama hanya zuwa gidan abu ayyub al-ansari da abu ayyub al-ansari ya hange su shike nan sai ta ji barke sai na murna wa man akramu minni buyufan al-yawm duk duniya wa ya fi ni girman baki yau shike nan sai rufe ya ce ma uwar gidansa je ki garke ko menene kamo ki yanka ita ko menene kamar Allah tare da cewa manzo Allah suna bukata yace a hankali ne kada a ji a kama uwar garke duk ko ne ko nan da abu a kawo ya isa daga wannan suka abu ayyub al abu ayyub al ansari manzon Allah ya fi turan Allah sayyidina abubakar ya fi turan Allah sayyidina umar ya fi turan Allah amma sai da suka je wurin su ci abinci dare gidansu babu tare da cewa duk abin da aka tara na baitul malin musulmina manzo Allah ke kawo duk wanda yake da wani haliyar nan manzo Allah ke kawo abin da ya za a yi duka baya kai da kwanan yunwa to amma manzo Allah lam yamtahinna bima ta'ya al-uqulu bihi hirsan alayna wa lam naktab wa lam haka ya ta gwagwarmaya na na aisha tace sai mai wata ɗaya wata biyu ba a kun ba a kunna wuta a gidan ma'aiki Mai kuke yi tace sai mu ci dabino mu dawowa tare da cewa ya fi kowa wurin Allah waɗannan duk baki ɗayan aka tara su ranar lahira tsayuwa za ta yi tsayuwa duk halitta tun daga farkon ta haka ya tsarkinta da dan adam da aljani kowa ya rasa inda zai sa kai tsayuwa ta yi tsayuwa a zo yanzu ba zancen aljanna ko ta ha a zo a yi isabi wannan tsayuwar ta isa abin da kake bukata ki sa'an sai a ce to a je wurin annabi kaza wata kila zai iya neman alfarma a je sai yau kai na nake a je wurin annabi kaza har a zo wurin annabi isa ya ce yau ni ma ta kai na nake amma ku je wurin inda za a iya yi kenan ko don zahira ba karya ba barazana ba munafirci ba wani abin nan abin da yake shine waɗannan abubuwa duk suna faruwa ne a yau a cikin duniya a yi ƙarya a yi kumbale a yi munafinci a yi magudi a yi faza duk waɗannan yanzu ake iya yi in kai mai son yi ne kai maza maza ka gama kana fitowa wannan ba za ka taɓa yi daga da zarar mutum ya mutu wannan matsala an gama da ita shi sa malamai su ce in aka yi mafarki mutum ya mutu yana cikin mutuwa yake ga halin da ke ciki aka ce halin da ke ciki kenan don ba karya lafiya in halin murna ne alkhairi yake ciki in hali mara kyau ne to maza sai ku nema masa wani abin da in ma a yi masa addu'a ko a siyar ko a yi menene don lafiya babu karya karya da komai duka ana iya yin ne a duniya kai duk al'umma halitta duk baki daya su fuskanci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ce ana laha ana laha ana laha dan Allah wannan matsayi duk wahalar da mutum ya ja a duniya za a hada shi da wannan matsayi Allah madaukakin sarki shi ne san ka kai ba ne ne yake tare da kai sai sa ka bar Allah da hikimarsa kada ka yi ma Allah cikin cikin aikinsa abinda ake so shine ka dinga tambayar menene Allah ya umarce ni na yi ka tabbatar da cewa Allah shine hakimin duk abin da Allah ya yi da hikima dan Allah madaukakin sarki ya san in ya sa ka zama mai kuɗi yau za ka halaka sai kare ka da halin da kake ciki ne kata Allah ya san wani in aka jarabe shi da talauci zai yi sai a yaba abin da dan rayuwa ta tafi sa'an nan kuma menene talauci ne kuɗi menene talauci menene kuɗi Ko ya ce maka tara kuɗi zai fata samu kwanciyar hankali Ko wane ne ya ce maka tara mulki zai fata samu kwanciyar hankali in a shari'a ma ta zo in addinai ba su faɗa ba rayuwar ka kwarewa rayuwa yau da gobe ba za ka sani ba kai kwarewar rayuwa yau da gobe ba za ta sa ka tabbatar da cewa kwanciyar hankali jin daɗin rayuwa yana hannun Allah ba ne? wa ya taba tara mulki ya ji daɗi har abada kowa ya taba tara dukiya ya ji daɗi har abada ko baka taba ganin rayuwa ba Ba baka taba ganin halin da mutane ke ciki ba Ba baka taba jin labarin waɗanda suka zo suka yi karna a ban kasa ne? in baka taba ji ba baka taba gani ba ka ji abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad baka ga abin da Allah madaukakin sarki ya aika da ya aikata da adawa bane ira ba za ta imad allazina tagaw fil bilad wa'anda suke sun yi bazawa a ban kasa duk abin da ake ce gawa ka kiyasta fiye da abin da ka sani sanyi dan Allah madaukakin sarki shi ke da girma in ce abu ya yi girma abin ya yi girma Ya ce fa aktsaru fi al-fasada suka yawaita barna a ban kasa duk abin da ka sani tun da Allah ce aksaru fi al-fasada ma'ana sun yi barna a ban kasa fiye da yadda ka sani menene ya zama karshen fasaffa alaihim rabbuka sauta azabin Allah maɗaukacin sarki ya kwarara musu ya kwarara musu ya zuba musu dangogin azaba inna rabbaka labil mirsad ubangijin ka maɗaukacin sarki yana madakata yana jiran kowa duk ka gama shiriri danka, duk ka gama lalatarka rana ɗaya. mala'ika zai zai zare ranka ba wanda yake sai mana shi ke nan ka gama an gama da kai wannan rayuwa ka gama kai kuma sai abin da ya faru sai yadda hali yi ina waɗanda suka yi barna a bankasa ina mutanen lu annabi lu yaya halin ya kasance suka matsanta wa annabin Allah ya rasa inda zai sa kai kace haula ya zanati in gudun fa'ilina dan Allah kada ku kunya tani kada ku wahala ga shi nayi baki manya manya mutane shi kuma wace ce ta mata Fir'auna ya fi kowa lalaci a duniya matar sa mu'mina annabi Lutu matar sa ta zama kafira ba ta a addini ba ita ce take hada baki tana gwada malalata su alaman cewa yau mijin ta yayi baki Duk kuma ba abin da suke so sai fasikanci sai fajir ka tayar masa da hankali hankali sai tashi gashi yayi baki manya manyan baki bai san ne ne ba yake dan Allah ko ko ka min asiri kada kada ku tare min da hankali waɗannan manyan baki kuma ku zo za ku yi ki kaza kaza kaza kaza kaza ulai banati in kuntum fa'ilina ga ƴaƴana mata ku ga ku aure su mana malana fi banati kan ba mu bukatar ƴaƴa ba mu bukatar mata ba mu bukatar kaza kaza ashe ba san haka ashe ba san halaka suke dawo maka su ba duk dabarar aka ce idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa aksaru ma yajri alaihi ijtihadu matukan ba taimakon Allah ne ka samu cikin abin da kake yi ba duk abin da zaka kirkiro wallahi halaka zaka jawo makanka a lokacin a mala'iku ne suka zo za su halakar da su annabi lutu hankalin ke tashi da yazo take ku kwantar da hankalin inna rusul rabbi ai wa'annan an gama da su su ne ba su an gama inna mawqidakum as-subh wannan an gaba da su an rufe littafin jira da sami kaga abin da za ka gani annabi lutu kana cikin al'umma kana shan wahala ba ba ba karewa aka ce musu da za su ce har zuwa ga islami ba su ce alaika subu alaika subu suka ce masa kwanciyar da hankalinka wa'annan ba abin da za su yi an gama da su an an da littafin su mun zo mu halakar da su ne za mu tabbatar da kansu za mu siffar da kasar da fita ka yana tafiya kada kowa ya waiwaya ba wani amma dai matar ka za ta hana innaha musibu innahu musibu ma asabahu inna maw'idakum as-subh alkawari tsakanin su da Allah da sassafe da asuba za a kifar da kasar ku fita ku yi tafiya annabi lutu saboda murna ya rufe sai alaisa yace har zuwa asuba ma ba za ka ba da shi yanzu ya zo huta sai suka ce masu alaika subhu bi qari alaika subhu bi qari tun yadda kake cikin su kana karar da yadda ka yi <laughs> ai kanan dan adam yana son gaggawa ne yana ci zaune ba shi da komai ba shi da komai ba shi da komai ka zo kai masa alƙawari jibi zan baka kasa sai yana me zai hana yanzu <laughs> haka halin dan adam yake sai aka ce khairul birri ajilu Sun za ka yi matan adam alkhairi ka gaggauta masa su suna nan suna cewa za su yi kaza za su yi kaza a wurin Allah madaukakin sarki an gama da su an aiko mala'iku da za su zo su halakar da su amma ba su sani ba da sun san mala'iku ne za su yi wannan abu za su makwanta wa annabin Allah yi annabawan Allah ke yadda rayuwa su ke da su akwai kazantar akwai bakin rahirin wanda annabi Lutu ya gani Hmm? matarsa ba takka ta zama ita ce wacce za ta yi maka wannan farna yaya za ka ta wannan farna din amma haka rayuwa ne sai za halin da ka samu kanka cikin nan haka rayuwar da za ka yi kenan ka halaka ko ka samu tsira wurin Allah wa'anda Allah ya kawo ka zamani da su din su ne zaka ce musu assalamu alaikum azana maka lada su ne zaka zage su ko ka cuce su azana maka laifi ranar lafiya su za a auna dan Allah wanda kake rayuwa da su suna da muhimmanci ko ba su da muhimmanci su ne sababin ka su ne sababin halaka ko tsiranka suna da muhimmanci ko ba su da muhimmanci to sai ka rinka cewa ai kaza ai kaza ai kaza Allah madaukakin sarki ya san komai ya san abin da zai afko ya san menene ake ciki kuma ya san hikimar da yasa yake jinkirta komai kuma abin da ya gaggauta ya san me yasa ya gaggauta abinda ake son ka sani shine la yusalu amma yafalu wa hum yusaluna ba za ba aikin ka bane ka tambayi Allah dan me Allah ya kaza dan me Allah ya kaza abin da yake aiki a kanka da me Allah ya umurce ni da me Allah ya hore ni me Allah ke son da yi abin da zaka yi kenan ka tsira wurin Allah amma dan me Allah ya kaza ba ba zai tsira da kai ba dan Allah yana da hikima Allah sunansa al-hakim Abin da ake cewa al mu mai hikima ai duk wani abin da kaga Allah yayi daidai ne goran Allah madaukake sai dai kawai hankalinka ba zai iya daukan wannan ba ba zai iya ganewa ba sai ka hakura har lokacin da hankalinka zai zo ya gane hankalin da adam yana iya fahimtar komai gaba daya yanzu misali a ce duk kwarewar da duniya sai tana kirkire kirkire din yana nuna cewa dan adam na iya yi ne ko dan adam gajiyayye ne me yasa me dalili ma'ana da shi yana iya yi da ya kirkiro komai ga rana daya da ya iya da ya kirkiro komai gaba daya lokaci daya saboda gazawa ajibanci na dan adam sai lokacin da Allah ya ga dama kaza ya bayyana sai ya ci muku sababi ya hore muku yadda za ku gano wannan sa'annan kuma kuna ta fama har lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga dama kaza ya bayyana sai shimfida muku sababi ku gano yin kaza ku gano yin kaza wannan yana nuna cewa dan adam ajizi ne dan da ba ajizi bane abin da ya jira sai bayan shekaru 100 ku ya gano da rana ɗaya zai kirkiro duk abin da yake to sai rayuwa ta gama ba abin da ke faruwa ba kenan yasa mu'mini abin da ake so shine ga watan ramadan ya doso za a shiga watan azumi so ake kai kyakkyawan tuba ka koma ga Allah kana jin karatun alqur'ani imamu malik ya kafaje yana koyar da mutane ilimi daga da zarar an ce watan azumi ya zo sai ya sallami kowa watan ibada ya shigo za a ke karatun alqur'ani za a ce ka karatun alqur'ani shi ke kenan yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu min ar-rih al-mursal yace ya fi komai tsananin baiwa kyauta da baiwa da manzo Allah yake suka ce ka ce sakkar kamar sakakkar iska ce da su gaba za ta yarda suka ce balle ma a ce in an shiga watan ramadana lokacin da sayyidina mala'ika jibrilu ke zuwa suna dukan karatun alqur'ani shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu kowace shekara cikin watan azumi sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna karatun alqur'ani har karshen azumi shi yasa watan azumi ba watan bacci bane ba watan kiwiya bane ba watan menene bane duk wani al'amari ne wahala ya buwaye ka ka gwada ka gani cikin watan azumi sai ka ga Allah ya hore ma ka iya yi yakin ko ba cikin azumi aka yi ba wane ne yace watan azumi wata ne na kiwiya